mu kuma amsa da za mu bashi shine Allah ya bada ƙasa ya bada ruwa ko haka ya bada ko Allah ya bada ƙasa Allah ya bada ruwa amma kuma kun hana mu tsaro ko ba haka bane Allah ya bada ƙasa tabbas gaskiya ne Allah ya bada ruwa amma kun bada tsaro to da akwai guraren da yanzu bai yiwa a yi noman sannan akwai guraren da har yanzu a ƙarƙashin 'yan ta'adda yake har shugaban ƙasa yana da bakin magana da zai ce Allah ya bada ruwa ya bada ƙasa to Allah to ai sai mu ce ai ai rijiya ta bada ruwa amma guga ne ya hada ko ba haka bane yanzu haka akwai guraren da in za su yi noma yana ƙarƙashin haraji 'yan ta'adda ne akwai wannan guraren a Neja akwai irin wannan guraren a Zamfara akwai irin wannan guraren a Katsina me suka yi dan bayan Allah su noma hmm, ai wannan ba hujja ba ne sanai da ya ce ba dalilin da ɗan najeriya zai kukan yunwa takin yanzu ya fi ƙarfin talaka ko bai fi ƙarfin talaka ba talaka zai sayan taki ya je noma ya fi ƙarfin talaka ina talaka ya ga wannan kuɗin da zai sayi taki ya yi noma to me wannan ba hujja ba ne ya za a yi shugaban ƙasa da muka zaba wanda muke fatan jin kansa muka wahala a kansa aka yi kare jini biri jini aka yi waye kai har da kafarta juna an yi akan zabansa har kaza kaza kaza kuma ya zama na cewa ba magana mai daɗi ba lallashi ba koya magana magana gatsau saboda mulki ya zo ƙarshe saboda ba abin da ake bukata wajen yanzu ba wani contribution yanzu ko dan Allah ko lalacewa muka yi mun cancanci wannan wajen shugaban kasa kai ko zagin shugaban kasa muke yi mun cancanci ya mai mana da wannan hanza kuma a haka ba sai ga akwai masu bashi kariya eh ya bashi kariya ko yanzu wannan magana ya dace a ce wanda kake shugaban ka ka gaya musu mutane nawa suka rasa iyayensu dalilin rashin tsaro mutane nawa suke sansanin yan gudun hijira har yau ba gwamnati ba ta shirin taimaka musu cewa take tana shirin ta taimaka musu saboda renin wayo na ministan ilimi ma ku duba mutanen mu yanzu fa asu na kokarin koma yajin aiki ne ba wai ministan ilimi a tsawon wai tun yaushe Buhari a appointin nashi tun 2015 aka yi appointin nashi a matsayin minister of education amma wai bai san cewa ya gaza ba sai da mulkin ya zo karshe wai na yarda na gaza dan renin hankali renin hankali ne wannan wai sai da mulki ya zo wata nawa ya rage sauka wai sai yanzu Minista ilimi yake cewa wai na yarda na gaza to yanzu yaddanka ka gaza wai kuma wai ba yan Najeriya hakuri ka duk asu shirin komawa strike yanzu haka yara sun kai wata kusan shekara ɗaya a gida ba sa fara aikin fari ba na baki ba karatu amma duk ministan ilimi duk a wannan watannin duk bai san ya gaza ba sai yanzu duk shekarun da ya yi makarantunmu babu littafai ba kujeru babu gyara gine-gine duk abubuwa da ake tafiyar da su ba wani abin da za ka zo ka ɗaga a harkar education ka gaishe ka ga achievement a cikinsa tun da mulkin nan ta ba da achievement a cikin sai ƙara lalacewa ba amma wani ministan ilimi bai da ya gaza ba sai yanzu ya ce ya gaza ke zani ina faɗa ke cewa game da wannan wannan ba ta abin sha gode masa godiya kuma kala biyu ne godiya game da abin da Allah ya baka ka ci ka sha kana iya gode masa da harshe shine kaman ka ce alhamdulillah ko godiya ta tabbata ga Allah da ya shayar da ni kuma ya ciyar da ni sai kuma godiya ta gaba shine abin da ka ci na abincin alama da yake nuna ka gode ma Allah shine a ga abubuwan da za ka yi a ƙoshin da kai ya zama alkhairi ne wannan shine alamar godiya wanda ya ci abinci yanzu ya ce ƙoshi ce alhamdulillah sai tashi ce bari in je masallacin sallah ya tashi ce bari in je makaranta in karatu ko bari in je masallacin saurari karatu bayan ya ci ya ƙoshi daman Allah ya ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati sai ce me wa amalu salih ya ku manzanni ku ci daga da tsarkaka kuma ku aikata aiki na kare kaga abin da yasa ake so in ka ci abinci in ka koshi abin da ake bukata ka aikata aikin kwarai domin daga cikin ƙalubale da zaka fuskanta a gobe kiyama shine hatta abin da ka ci na abinci Koda ka nemo shi ta hanyar halal ka kashe ta hanyar halal to abin da ka ci ta hanyar halal ka siyo abin halal ka ci ka samu kuɗin halal ka ci ka ci ka nemo abin halal ka siya ka ci abin halal to kuma akwai sauran question a kanka shine da ka ci abincin aikin halal kai ko kuma aikin haram kai kun gane ai zai iya yiwuwa ka samu kuɗinka ta hanyar halal ka sai kuma abin halal ka ci abin halal ko amma ya zama aikin da kai ya zama ba na halal ba to an sami feluwa dole ya cika ka'idar gaba daya kuɗin halal abincin halal aikin halal an fahimta amma abincin halal kudin abincin halal aikin halal wato kudin halal abincin halal amma aikin haram wannan aikin haram ya rushe wancan bare kuma uwa uba abincin haram kudin haram abincin haram aikin haram kaga wancan da dan dama dama ko shi kudin halal abincin halal amma dai aiki na haram da dan sauki shi kuma wannan abincin a kudin halal abincin a kudin haram abincin haram aikin haram ga lamar yawa lamar ya kwabe to alama godiya idan ka ci ka koshi bauta ma Allah alama butulci in ka ci ka koshi da ka ci ka koshi ka ci ka girgije ka gyagije wace kuma sabon buɗe kofar sabon Allah sai mu to alama da yake nuna kai butulci kenan Allah ka tsare mu da mutunci. hadisin Abu Musa hadisi na 145 Abu Musa ya rawaito daga annabi yace annabi ya ce qala ala kulli muslim sadaqa annabi ya ce kowane musulmi yana da sadakar da zai yi kowane musulmi ya yi sadaka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita qala sai yace ara'aita illam yajid yace ya manzo Allah idan ya kake gani idan mutum bai samu abin da zai iya saraka da shi ba ta yi wa waye gari baka da kusisi qala sai annabi yace ya amalu bi yadayhi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq idan baka samu abin da zaka yi saraka ba annabi yace je ka kai aiki da hannunka wanda zai amfanar da kanka wanda za ka amfanar da kanka da shi kuma kai sadaka mana je kai sana'a ka fara amfanar da kanka cikin abin da ka samu na sana'ar kai sadaka an bayyanta qala aita in lam yastati sai ci hake ce manzo Allah ya kake gani kuma idan mutumin nan bai samu abin da zai yi na sana'a ba fa bai zai iya sana'a ba qala sai annabi ya ce yu'inu zal hajatil malhuf annabi ya ce ya taimaki ma'aboci bukata mai neman agaji yana neman agaji in kana da dama ka cece shi daga cikin halin da yake ciki qala sai ya ce ara aita illam ya stare ya manzo Allah ya kake gani in wannan mutumi ba zai iya ba ma'ana ba zai iya taimakon wanda aka zalunta ko yake neman doki ba wato kaga wani ana zalunta kana da karfi da zaka yi kwato mashi hakkinsa kai haka yace to in ba zai iya ba fa sai annabi yace in ba za ka iya haka ba annabi sai yace ya amuru bil ma'ruf wa awil khairi annabi yace to mutum yayi umarni da abu mai kyau ko kuma yayi umarni da alheri an fahimta ka zo ka samu mutane to jama'a da wannan shiru da kuke ku ta salatin manzo Allah da ka kai umarni da abu mai kyau kila kai mai aski aski ne nake mutane sai wani mutum ya zo zai aski musulmi sai kaga ya yi shiru kana ta mai aski to ba Allah da shirin nan mi ta salati mana kama gama askin haka ya umarni da mai kyau ko ba gaba ba kafin a gama askin kasan salati nawa zai yi kuma adadin salatin da ya adadin ladan kai ma da za ka samu